أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan darussa ne da muke so mu taɓo tarihin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a taƙaice Wannan darussa za su kunshi wasu abubuwan muhimmai daga cikin tarihin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai halin da duniya take ciki kafin haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta hakanan za mu duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi za kuma mu duba tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan a aiko shi har zuwa lokacin da allah subhanahu wataala ya mai wafati malaman tarihi sun yi ittifaki akan cewa karni na shida wato karni na shida na miladiya wato shekara 500 kenan bayan tafiya annabi isa alaihi salam shine karnin da ya fi kowane karni kuma baya a cikin wato karnoni da aka yi a cikin rayuwar dan adam a karni na shida karni na shida shi ne karnin da ya fi kowane karni kuma baya a cikin karnonin da aka yi a rayuwar dan adam ga baki daya domin a wannan karnin ne mutane suka kuma baya ya zama ba su da wani bambanci tsakaninsu da dabbobi a wannan karnin ne duk wasu wato aike da Allah subhanahu wataala ya yi suka ɓace suka gurɓace suka koma kamar ma ba a yi su ba a wannan ƙarni ne mutane suka lalace suka shiga cikin wato wani mugun yanayi wanda hakan ya buƙaci dole a samu wanda zai zo ya gyara alal misali idan muka duba ta ɓangaren addini za mu ga cewa allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni da yawa tana kan annabi adam har zuwa kan annabi isa wato wanda suka kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan waɗannan manzanni kuwa allah ya aiko su da aike iri ɗaya wato aiken musulunci allah na cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu ta wajtanibu at wato hakika mun aika wa kowace al'umma manzo kiran shi shine ku bauta wa allah kuma ku guji wato dagutu annabawa sun isar da duk waɗannan sakonnin da allah subhanahu wa ta'ala ya turo su da shi amma duk da haka bayan an ɗau wani lokaci sai mutane su kauce waɗannan sakonnin da Allah subhanahu ta'ala ya turo da shi su kama wata hanya su koma bauta wani abin da Allah subhanahu ta'ala bai ba su damar su bauta masa ba Allah ya turo annabi Musa alaihi salam ya ba shi littafin at-taura wanda Allah ya siffanta shi a cikin alkur'ani da cewa inna anzalna taura taurata fiha hudan wa wato hakika mun an saukar da taura a cikinta akwai haske a cikinta kuma wato akwai shirya annabi musa ya isar da wannan attaura ga mutanen shi ya kuma tsayin daka wajen ganin cewa ya kwatan musa haƙis daga fir'auna bayan su allah subhanahu wa ta'ala ya tsayatar da su daga sharin fir'auna annabi musa ya ci gaba da koyar da su wannan saƙon da allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi da shi har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya mashi wafati shi da dan uwan shi annabi haruna sai dai tun yana raye ya dan sha gwagwarmaya da mutanen shi ya sha wa alhalu da mutanen shi sun yi kokarin cancanta wasu abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi sun kawo wasu abubuwan da Allah subhanahu wata'ala bai sa su yi ba wanda hakan yasa Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da su bayan tafiyar annabi Musa da annabi Haruna Allah subhanahu wata'ala bai gushe ba duk lokacin da suka jauna abu sai ya turo wani annabin da zai gyara musu wannan abu Allah ya turo annabawa da dama cikinsa akwai annabi Yusha wanda ya zo ya gyara wa mutane abin da suka gurɓata daga attaura a cikinsu haddasa annabi dawud haddasa annabi suleiman da dai sauran annabawan da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko har zuwa su zakariya alaihi salam da kuma ɗan shi yahya alaihi salam amma duka bayan tafiya waɗannan annabawa banu isra'ila ba su bushe ba sun ci gaba da gurɓata waɗannan aiken da allah subhanahu wa ta'ala ya yi sannan sai allah ya aiko da anan allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabi isa ya ba shi sabon aiki da muka ce sabon aiki ba wai muna nufin Allah subhanahu wataala ya canja mai sabon addini bane a'a nafsin dai wannan addinin na farko wato addinin musulunci shine dai Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi sai dai an ba shi wani sabon littafi wato littafin injira wanda ya kunshi wasu abubuwan da wato littafin attaura bai kunsa ba ya kuma ya kunshi wasu abubuwa na sauki daga wasu hukunce hukunce suke attaura ya kunshi wasu bayanai wanda ba su a taura annabi isa alaihi salam ya sha gwagwarmaya da mutanen shi ya isa musu da wannan sako kuma ya sha gwagwarmaya da shi ya annabi isa alaihi salam ya isa da mutanen shi waɗannan sakonnin ya sha kuma gwagwarmaya da su wanda saboda kiyayyar da suka nuna wannan sakon har kai suka yi kokarin su ga cewa sun kawo da shi daga rayuwa inda suka yi nufin su gicce shi amma Allah subhanahu wataala ya tsayartar da shi ya kuma ɗaukaka shi zuwa gare shi bayan annabi isa alaihi salam mutanen shi da mabiyan shi waɗanda suka imani da shi sun ci gaba da bin littattafan da sun ci gaba da bin aiken da ya zo da shi mutanen shi sun ci gaba da bin aiken da ya zo da shi duk da cewa an samu wasu da yawa da suka kauce waɗannan aiken kuma suka dinga yawa suka dinga yawa bayan lokaci har ya zamo daga baya waɗanda suke bin saƙon na ainihi kaɗan ne kawai suka rage a cikinsu a ban ƙasa wanda wannan ya nuna mana cewa duk wani aikin da allah subhanahu ta'ala ya aiko bayan tafiya annabi isa da yan wasu shekaru kusan duk aikin ya riga ya gurɓace ya riga ya ɓace babu wanda yake bin wannan sai in mutane tsiraru da suka rage a duniya idan ko da za mu duba yadda mutane suke a wannan lokaci ta hanyar zamantakewarsu za mu ga cewa ta wannan fannin ma duniya gaba ɗaya ta gurɓace alal misali idan muka duba daular farisa wadda ɗaya ce daga cikin dauloli masu ƙarfi a duniya a wannan lokacin za mu ga gaba ɗaya masu ba ma allah suke bautawa ba a su buta suke bautawa kuma bayan allah har suna cewa wai allah allah guda biyu ne akwai allah haske akwai kuma allah duhu saka wuta ce allah haske saboda suke bauta mata kuma saboda haka shi yasa suke bauta mata saboda ta cece su ta kuma tsayatar da su daga allan duhu wato shine allan shari kenan a banda waɗannan al'adu da yawa sun fito daga waɗannan mutanen saboda ba allah suke bautawa ba ba wani abu suke bautawa da zai ba su wani hukunci da za su yi amfani da shi ba wuta ce suke bautawa wuta ko ba ta magana balle ta ba su hukunci sai ya zama kawai duk abin da ya zo a ran suke yi har ciki akwai al'ada ta zo musu na cewa ya halatta mutum ya auri 'yan shi ko kuma mutum ya auri mahaifiyar shi ko kuma mutum ya auri yan uwar shi wanda wannan mun san wato a fidira ta dan adam a nabi'a ta dan adam wannan abu ne da duk wani mai hankali zai ki shi banda wannan muka koma ga mutanen da suke bangaren nahiya ta indiya za mu ga cewa mutane da allah subhanahu wa ta'ala ya musu zaka'i ya musu wato kaifin basira da hankali amma wannan basirar da kaifin hankalin bai musu amfani ba yadda suka koma suna bauta wani allah subhanahu wa ta'ala yadda suka kirkiro addinai wanda lokacin da aka aka wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen kasashen Indiya suna da addinai da sun haura addinai dubu cikin su akwai addinin bautawa Buddha akwai addinin Barhamiya wanda shine asalin addinin da suka saba suna bin shi akwai tsarin zamantakewa za mu ga cewa suna da wani tsari na zalunci yadda suka kasa al'umma zuwa kashi hudu kashi na farko su ne wato manyan gari wanda su ne suke ganin cewa su suka fi kowa daraja domin su a faɗarsu cewa allansu brahma da zai yi halitta ya yi halitta ne a mataki hudu akwai halittar da yi ta daga bakin shi wanda waɗannan su ne suka fi kowa daraja kuma waɗannan su kamar wato waliyai ne sannan akwai waɗanda ya halice su daga hannun shi akwai kuma waɗanda ya halice su daga gwiwar shi akwai kuma wanda ya halice su daga kafar shi waɗanda ya halitta daga kafar shi nan ana ɗaukar su a matsayin kamar bayi ne a cikin al'umma ba su da wata daraja ba kuma wanda yake ɗaukar su a matsayin ma mutane har ma akwai wasu wurare da ba a barin irin waɗannan mutanen su bi saboda ganin ƙasƙancin da suke da shi wanda wannan ya saba wa yadda Allah subhanahu wataala ya halicci mutane ya yi su bai ɗaya su zamo masu daraja iri ɗaya su zamo kuma wato mutane da su zama masu daraja iri ɗaya su zama wato daidai da kowa in ba wanda wato ya fi uwan shi tsoron Allah ba in muka koma ko ta bangaren wato larabawa wanda jikoki ne na annabi ibrahim alaihi salam za mu ga cewa su ma rayuwarsu ta gurɓace domin annabi ibrahim alaihi salam lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya kuma taho da ɗan shi zuwa garin makka ya gina ɗakin ka'aba ya koyar da mutane yadda ake aikin haji ya koyar da mutane yadda za su bauta Allah subhanahu wataala ba tare sun hada shi da kowa ba kamar da yadda muka riga muka gabatar akan cewa dukkan annabawa addinin musulunci suka zo da shi bayan annabi ibrahim ya faku annabi isma'il shi ma Allah ya karɓi ran shi larabawa sun ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala akan wannan addinin da annabi ibrahim ya bar su wato addinin musulunci kenan har sai da aka ɗau wani lokaci mai tsayi jahilci ya shigo cikinsu aka samu wani daga cikin shugabanninsu wanda ake wakira ake kira da amr ibn luhai al-khuzai ya shigo musu da bautar amr ibn luhai al-khuzai shine farkon wanda ya fara shigo larabawa da bautar gumaka ya umarce su da su fara bauta wani abin da ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to a nan ne addinin laraba ya gurɓace duk wani tauhidi da annabi ibrahim ya koya musu shi ma ya kau suka koma bautar gumaka suke yi ba ji ba gani har ya zama wato suka koma bautar gumaka suke yi ba ji ba gani har ya zama saboda tsananin bautar gumaka da suke yi ba gidan da zaka shiga baka samu gunki ba idan ma mutum ya kama zai tafiya zai kokari ya haɗa dan wani gunki ko da dan karami ne dan ya dinga bauta mai a halin tafiyar nan tashi idan ma bai tafi da gunkin ba zai yi kokari ya ga cewa in ya samu in ya sauka wani masauki ya ɗauko wani dutse ya ajiye shi ya bauta mai idan ma duk hakan bata samu ba sukan tara kasa su samo taguwa ko kuma tinkiya ta tsinonanta akan wannan tarin kasar su ta kewaye wannan abin suna bauta mai koma bayan allah subhanahu wa ta'ala in kuma ka duba wajejen al'adunsu za mu ga nan ma wato al'adun nan ta gurɓace sosai domin larabawa sun koma sun zama wato mutane masu wasu miyagun ɗabi'u daga cikin miyagun ɗabi'un da suke da shi akwai yawan yaƙe-yaƙe larabawa sun kasance saboda yanayin garin da suke zaune na rashin larabawa sun kasance saboda yanayin da suke ciki na rashin shugabanci da rashin jagoranci sun zama wato mutane ne masu yawan faɗace-faɗace mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi mai ƙarfi ya danna mara ƙarfi mara ƙarfi kuwa to sai dai kuma Allah subhanahu ta'ala ya kwace shi sun kasance saboda tsananin wato yawan yaƙe su har ya zama wasu ma sun ɗaukai hare-hare da kama bayi da kwashe dukiyar mutane a matsayin wata wato sana'a da suke bi idan muka duba alal misali za mu ga cewa idan za ka yi tafiya a wannan lokacin ba za ka taɓa samun damar ka yi tafiya kamar yadda kake so ba ba tare da an kama ka ka zama bawa ba matukar ba ka tafi cikin runduna mai girma ba in ka tafi cikin runduna mai girma to a nan ne kawai za ka iya samu ka kubuta matukar ba ka yi haka ba ba ka da wani tabbacin cewa ba za a kama ka a tafi da kai a sai da kai a matsayin bawa ba ba ka da tabbacin cewa ba za a karɓe dukiyar da ka mallaka ba a yi amfani da ita wannan halin da larabawa suke ciki nan ba wani lokacin da ake samun kwanciyar hankali a cikin jazirar larabawa sai a wata hudu wato watan muharram kenan da watan rajab da kuma wato watan zulqa'da da watan zulhijja waɗannan watanni su ne watannin da ake kira da watannin alfarma wannan ma kuma yana daga cikin wasu abubuwa da suka gado daga cikin addini annabi ibrahim alaihi salam banda wannan idan muka duba ta harkar wato zamantakewa dai zamu ga cewa mata ba su da wata daraja a gun larabawa duk da cewa a gun manya-manya wato masu daraja a gun larabawa manyan gari zaga suna iya kokarin su ga cewa sun kare mutuncin matansu amma sauran gama garin mutane ba abin da ya dame su game da irin wannan mace ba ta da daraja balma daidai take da dukiya yadda idan ta mutu idan mutum yana da mata ya mutu dan shi zai iya gadon wannan matar matukar baba shi baje zai iya gadon ta ya zauna da ita ya hayyafa da ita ban ma wannan ma in ma ya ga cewa baya son ya aure ta zai ya ɗaukan ta ya je ya ba da ita aure ya karɓa sadakin ya rike in ma ba hakan yake so ba zai iya mata wato in ma ba hakan yake so ba zai iya tsare ta ya hana ta aure shi kuma bai aure ta ba banda wannan daga cikin miyagun al'adun da laraba suke da shi game da mata sun kasance saboda tasirin yanayin da suke ciki da yawan kashe-kashe da kuma yawan yaƙe-yaƙe yadda mutum bai da wani tabbaci bai da wani aminci cewa zai tsira ba tare da an kawo mai hari an kama shi an kama iyalin shi an mutar da su ba wannan ya sa larabawa suka ɗau wato wata al'ada mara kyau to shine idan an haifa mutum ya mace da ta dan fara girma sai ya ɗauke ta je binne ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin haka a cikin surati wato at-takwir sun kasance sukan je su binne su tsoron kada matan nan ta girma a zo a kama ta ta zama baiwa hakan ya zama kuma wato wata hanya ta samar da aibi da kuma samar da wani abun kunya ga dangin wannan matan wannan haka abun ya kasance a cikin wato al'umma ta larabawa bangaren yaƙi kuma kamar yadda muka ambata sun kasance suna yaƙe-yaƙe da dama yadda yaƙi ko kuma ɗan abu kaɗan zai iya kawo yakin da za a iya shekaru ana yi al misali akwai wasu yaƙoƙuwa guda biyu da suka shahara a al'ummar larabawa kamar yakin albasus albasus wanda wani dan abu ne da bai taka kara ya karya bai kawo wannan yakin tunda wato wata mata ce daga kabila wata kabila da ake cewa kabilar bakar tana da wata taguwa sai wani daga wata kabila daban ya jefi wannan taguwar har ya sanadiyar mutu wannan taguwar da mutanen wannan kabilar suka ji sai suka taho don su ɗaukansa wannan taguwar da aka kashe musu kokarin ɗauka wannan fansan ne yasa suka kashe wannan mutumin da ya kashe wannan taguwar su ma yan uwa wannan mutumin suka taso suka nemi sai sun ɗaukan sar wannan abin da aka musu yaƙi ya tashi ya ƙudiri tsakanin su ya yi ta ci gaba har sai da aka yi tsawon kusan shekara arba'in ana wannan yaƙin hakan daga ciki akwai yaƙin da ake cewa wato yaƙin ah, dahis wal ghabra wanda shi ma wannan yakin abin da ya kawo shi ba komai bane illa wato zuba da aka yi tsakanin dawaki guda biyu to amma ɗaya ƙabila da ta ga cewa dokin da yake wakilta kabilar ta ba shi zai ci nasara ba sai ta soke dokin ɗaya ƙabilar wanda wannan shi ma ya kawo yakin da ya ɗau tsawon shekara arba'in ana yin shi an kashe mutane da dama wato aka yi asara kuma dukiyoyi da dama lallai wato al'ummar nan ta riga ta lalace duhu ya mata yawa yadda ya kasance ma ba a iya ganin wato wani mai gyara saboda duk masu gyaran wato sun riga sun fidda ne cewa su iya gyara wani abu bal mafi yawansu ma sun kau sun koma sun samu wani gu sun keɓe kansu suna bautawa Allah saboda sun riga sun fidda rai cewa za su iya kawo wani gyara a cikin wannan yanayin da ake ciki a cikin wannan yanayin ne Allah subhanahu wa ta'ala bai rahama bai jin kai wanda baya barin bayansa haka ya kaddara wato haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a cikin garin makka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne gunna na amina da kuma abdullah wanda yake ɗaya ne ga abdulmuttalib dan wato hashim ɗan abdulmanaf wanda suka fito daga kabilar tafi kowace ƙabila daraja a cikin kabilar larabawa wato ƙabila ta ƙurashawa an haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wato a cikin garin makka a ranar litinin a ranar goma sha biyu ga watan wato rabi'ul awwal a magana mafi wato ƙarfi a cikin maganganun malamai an haifi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a shekarar da ake kira a wato matsayin shekarar giwaye amma a wannan shekarar ne wani sarki daga cikin sarakunan duniya a wannan lokacin wato sarki abrahata wanda ke mulkin garin yaman ya kawo hari wa makka don ya ruguza ɗakin kaba amma allah subhanahu ta'ala. saboda yanayin da ka'aba yake da shi da kuma girman da ka'aba yake da shi kasancewar shi ɗaki ne da annabi ibrahim ya gina ya kuma koya mutane hajji wanda larabawa ma duk da cewa sun gurɓata addinin ba su daina yin wannan hajjin ba duk da cewa shi ma sun ɗan shigar da wasu abubuwa a ciki waɗanda ba su dace ba allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare wannan ɗaki ya halakar da mutanen abrahata gaba ɗayansu kamar yadda allah ya ba mu labari a cikin suratu الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول anan za mu tsaya a wannan darasi mu na yau sai kuma in Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a darasi na gaba za mu ci gaba mu ga yadda annabi sallallahu ya yi rayuwa da kuma yadda annabi sallallahu ya kawo gyara a cikin wannan wato duniya da ya samu kanshi a ciki sai wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala ya hada mu ya hada mu sai wannan lokacin kuma Allah subhanahu ta'ala ya hada mu za mu ga wato ci gaban wannan darasin